قالوا إيه؟ ويدل على هذا الحديث الصحيح وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها to kaga shi ne wannan wanda zai tuba ainihin yana ta tsayi a ƙarshe sai koma gidan jiya. To kaga kuwa aikinsa ya rushe wanda yi. Wa haza a amu min an ya kunar amalu sani kufuran in ya zama kafirci ne mujiban lil khuludi. Au ma'asiya ko kuma sabo ne موجبة للدخول النار قوي فإنه لم يقل فيرتد تند بارد إلى أحاديث إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذرا فيسبق عليه الكتاب فيعمل كاغا باتي فيرتد فإنه لم يقل فيرتد فيفارق الإسلام وإنما أخبر بأنه يعمل بعمل يوجب له النار وفي بعض السنن إن العبد ليعمل بطاعة الله ستين سنة باوى زي أيكم بين الله شكرا ستين فإذا كان عند الموت جار سيذا لجي في وصيته فدخل النار فالخاتمة السيئة ممونا شكاوى أعم من أن تكون خاتمة بكفر أو بمعصية جدت هذا والامال بالخواتيم مم. مم؟ إيه wasiya inda ya bada rabin dukiyarsa sai zalunci a wasiya ai bai gane ba kuna ta tambaya da ku tsaya ku ga ya gane mana tambaya ne yi tsakaninsa da Allah hmm? na jinka hmm? ban ci abin da ka ce ba iyi saboda ya yi kanun shi zai shiga wuta sai dai zai dawwama ko ba zai dawwama ba in abin da ya aikata na kafirce ne zai dawwama in kuma abun da ya aikata ba na kafirci ba ne ba zai wani ba kaga ya yi aiki dukkan ayyuka na kirki a wajen wasiya sai izalin shi sanda zai kai shi ta bayan saba Allah ba Allah ta kaɗi kada ka yi wasiya wanda ke da haƙƙi kada ka yi zalunci kan ƴaƴanka kada ka yi kaza a kan kaza ɗinka sai dai wannan ba an ce ne in kana raye ka yi abin da ka ga ya dace da ka ba wasiya za ka ga za ka mutu amma yanzu kana lafiya lau kana da hakki kai a fim da kake so da ka a'a ba su suka tara ma ba mata ba su suka tara ma abin da ka samu ba su suka samu ma abin da ka samu ba wannan kana da hakki akan ka kai abin da kake so da ita ka taimaki addini da ita in ka ga dama mutane da ka taimaka ka taimake su da ita kai ka san irin yadda za ka dukiyar kana da dama amma idan ka zo mutuwa to babu dama an riga dukiyarka an killace abinda Allah ya baka ɗaya bisa uku idan ka ba da rabi kaga nan ka tsallake iyaka idan ka ba da wasiya wa wanda ba a bashi wasiya kai masa wasiya nan ma ka yi ka zaɓi ɗaya daga cikin ‘ya'yanka wanda ke so ko wata ‘yarka ka bata ka bar sauran da sunan tana makaɗa, da ko da an riga an yanka an bata nata don mutane suna ɗauka ne a yanzu ce ai suna ya ɗauko wani su ce maka in ka yi abin da ya dace da dukiyar ka ake maka to ka yi zalunci kai ma wuta za ce wannan sai dai ka faɗi saboda hawa in dai hawa ne kai ta ka ba ruwan kowa da tun maganar da za ka faɗi in dai hawa ke bi mutumin da ke da yana da daman ba da dukiyarsa gaba ɗaya shi nan a risalar in dai kana rayu lafiyan kalau kana yaba da dukiyar ka nemi wata don shi ba wasiya ba ne ba wasiya sai ka mutu wannan ko kafin ka mutu kai abun karkai shi da haka ko ka shiga na ƙasa ba ka ga ya koyo inda ma aka hana wa yin abun da suka damuna ka ga mai ciki wata shida ba ta yin ba ta ba ta da iko akan dukiyarta sai dai wasiya in ta mutu a wannan ciki to a yi kaza da dukiyarta an kuma ta rayu shi kenan ran da ta aihu ta mirmire to tana ta yi a sai da dukiyarta wanda ta gada ba mutumin da aka gitta shi zai tafi ainihin yaƙi irin yanzu dinnan nan kawai kuna zaune a bariki sai aka sai ga sai ga labari kana cikin wanda su je mai duri sai ka zo ka yi sallama da gidan zai yiwu ka dawo zai yi ba ka dawo sau da ka gana ko wani wushi kenan zo ka samu gida kaza kaza kaza gida kaza kaza amma ka zo gida ka ce to floti na haɗa da masallaci na ce sai ka dawo in ka mutu sai ka yi wasiya in fulotin suka kashe ka fulotin ka zai kai ɗaya bisa uku a ka sai mu ba da shi in kuwa ba zai kai ɗaya bisa uku ba za mu ba da shi ba sai mu sayar da shi a ba da ɗaya bisa uku dukiyar ka don da dama mutane ba mu'amalar dukiya yanzu kawai jahiliya ba ta aka ɗauka wata magana Thank you. a ba a aiwatarwa ai ba na ɓatacciya ce sai dai in yi raba gado jahilci ne wannan ke sa gaba ɗaya tunda ai ba ta ma nuna ba tunda kana iya raba gadon ka ba wanda zai diga ka ba mutuwa ko sai kaga wannan bai wannan jahilci ne eh, ba haka a ce saboda bawan Allah ne har gadon sa ma ya riga ya raba shi mashi ne dai فإن قيل فهذا يلزم منه إهباط الحسنات بالسيئات تو أي وانا زي جنيو بات شاواوا da munana munana su ɓata kyawawan na ku babi to a je a kwana mu duk ɗaya ne an yi dare komai